Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Juma'a ɗaya ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ga rahoton wasu bayanan sirri da suka nuna cewa cutar COVID-19 a wani ɗakin bincike aka kirkire ta a yankin Wuhan na ƙasar China. Yau Juma'a ake bikin ranar ma'aikata a duk faɗin duniya. Bikin da ya samo asali tun a lokacin ƙarni na biyu a zamanin daular Romawa. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce ƙasar ta wuce shallin ƙololuwar yaduwar cutar coronavirus. kuma adadin masu harbuwa da ita raguwa yake yi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna wasu ƙananan hukumomi a jihar Neja sun ƙauracewa gidajensu sakamakon harin 'yan bindiga. ga abin da wani basaraki a jihar ke cewa suna bala'in kashe mutane in sun zo ai sukan yi harbi ne yanzu maganan da nike gaya ma jiya jiyan gama ai sun kai hari nan farin doki sun kashe mutum hudu wurin sun kwashe kusan mutum tara nan a nan galadiman kogo district Muna tafe da ƙarin bayani bayan kashi na farko na labaran duniya. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da Dr. Abdulsalam Nasiri, tsohon shugaban cibiyar daƙila cututtuka masu yaduwa ta Najeriya, inda ya yi bayani game da cutar coronavirus da kuma mace-macen da aka yi kwanan nan a jihar Kano. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafe da shirin da ɗan gari. da kuma karatun alkur'ani mai tsarki wanda yara kan yi albarkacin watan ramadan amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya ce ya ga rahoton wasu bayanan sirri da suka nuna cewa cutar covid-19 a wani ɗakin bincike aka kirkire ta a yankin wuhan na ƙasar china a lokacin da wani dan jarida ya tambaye shi a fadar white house a jiya alhamis shi me yake ba shi kwarin gwiwar cewa rahoton na da sahihanci sai shugaba trump ya ce ba a yadda na yi bayani kan wannan al'amari ba sai dai trump ya ce akwai misalai da dama amma ba wai an fayyace bayanan sirrin ba ne yana mai cewa za a tsaya a ga inda rana za ta faɗi yayin kuma da aka tambaye shi shin zai nemi a yi bincike a cibiyar gudanar da bincike kan kwayoyin cututtuka da ke wuhan sai shugaba trump ya ce a halin da ake ciki china ba ta nuna wata alama ta yin rufa-rufa ba amma ya san cewa mai yiwa china ta gaza dakile yaduwar cutar ne ko kuma da gangan ta bari cutar ta yaɗu. gabanin a yi hakan ofishin daraktan tattara bayanan sirri a amurka ya fitar da wata sanarwa inda ya ce hukumomin tattara bayanan sirrin kasar sun yi ittifakin cewa cutar ta covid-19 ba bil'adama ba ne ya kirkire ta sanarwar ta kuma kara da cewa hukumomin na bincike kan bayanan sirri domin tantance ko cutar daga dabbobi ta samo asali ko kuma bisa wani kuskure ne da ya auku a ɗakin gudanar da binciken na wuhan rahotanni daga afirka na nuni da cewa jami'an lafiya a nahiyar sun yi nasarar shawo kan mahukunta wajen ganin sun ɗauki tsawaran matakan daƙile cutar ta coronavirus kuma ana ganin hakan na da nasaba da yadda aka ga ƙasashen da ke kudu da hama da sahara suke da mafi karancin adadin masu ɗauke da cutar a duk faɗin duniya sai dai duk da hakan daraktar hukumar lafiya ta who mai kula da yankin nahiyar afirka Dr. Mastiso Moeti ta ce har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba. Ta ce dangane da abin da ya shafi Afirka, muna ganin ƙarin masu ɗauke da cutar. Sannan mun fi damuwa da ƙasashen da ke yankin yammacin Afirka, inda ake ganin ƙarin mutanen da ke harbuwa da ita idan aka kwatanta da sauran kasashen da ke nahiyar. Sai dai daraktar ta ce wani abun farin ciki shine har yanzu akwai wasu kasashe da cutar ta COVID-19 bata bulla ba a nahiyar. Ko da yake kasashe ne kanana kamar Namibia, Mauritania da kuma Seychelles. Domin a ce wata sun ɗauki matakan da suka dace tun lokacin da cutar ta fara bazuwa a duniya, matakin da ta ce yayi wa kasashen rana. Yayin da ake shirye-shiryen gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya a ranar uku ga watan Mayu, masu fafutuka na gargadin cewa annobar coronavirus da ke addabar duniya ta sa wasu gwamnatoci a sassan duniyan suna take haƙoƙin 'yan jarida yayin da suke ƙoƙarin gudanar da ayyukansu har da ma ƙasashen da ake ganin suna da daɗaɗɗen tsarin dimokuraɗiyya ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato reporters without borders ta saka kore ta arewa a sahun ƙarshe wajen kare haƙƙin 'yan jarida a duniya wannan kuma shine shekara ta hudu a jere da ƙasar ke tsayawa a wannan matsayi kafin yada labaran kasar ta koriya ta arewa bata rawaito samun bullar cutar ta coronavirus a kasar ba ikirarin da masana kimiyya ke nuna shakku a kai a cewar rebecca vincent ta kungiyar ta reporters without borders barkewar annobar ta sa an ga karin tauye walwalar 'yan jarida ta ce wasu daga cikin kasashen da dama waɗanda suka jima suna take 'yancin 'yan jarida da ke ƙoƙarin tsage gaskiya sun ƙara ƙami wajen aikata hakan musamman kan 'yan jaridar da ke kokarin fitar da rahoto kan abin da ke faruwa a kasashensu inda har akan ɗauki mataki na martani a kansu. Kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar, bari mu leƙa jihar Neja a Najeriya. Mazauna wasu sassan jihar sun ce har yanzu 'yan bindiga masu yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da cin karansu ba babbaka a yankunan ƙananan hukumomin rafi da shiruru. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa ya zuwa yanzu akwai garuruwa sama da arba'in da su sun riga sun tsere daga garuruwan saboda gudun tashin hankalin waɗannan 'yan bindiga. Al'ummomin yankin dai sun ci suna samun barazana ta kisa da yi ma matansu fyaɗe da kuma kore dabbobinsu kamar yadda ɗaya daga cikinsu wanda ba masaraki ne a yankin jibrin abdullahi alawa ya yi karin bayani suna bala'in kashe mutane in sun zo ai sukan yi harbi ne yanzu maganan da nake gaya ma jiya jiyan gama ai sun kai hari nan farin doki sun kashe mutum hudu wurin sun kwashe kusan mutum tara nan a nan galadiman kogo district shi ma dai zagi david mataimakin shugaban wata kungiyar matasan yan kabilar gwari ne da ya fito daga karamar hukumar shiroro ga abin da yake cewa galadiman kogo duba a manta jiko da shushon ƙauyukan da an gama kashe mutanenmu wannan abun ba a yin ta mata da dare kuma da rana da safe kisa kisan mutanenmu ake. A yanzu dai akwai alamun dubban gonaki da ke wannan yanki ba za a noma su ba a wannan shekara saboda tserewar jama'a daga wannan yanki mai madatsar ruwan shiruru da ke da ɗaya daga cikin tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya. Alhaji Umar Kulu shine mai baiwa gwamnan jihar Neja shawara akan harkokin siyasa. nasa ga abin da yake cewa akan wannan matsala. Yawancin manoman mu yanzu suke kauyuka wa'annan 'yan ta'adda sun bi su har gida sun koro su. To abin na ta mana da hankali gaba daya shi yasa muke so mu amfani da wannan dama mai kira da babban murya ga gwamnatin tarayya ya kamata a ta a mai da hankali haka wajen neman samun zaman lafiya. Rundunar 'yan sandan jihar Neja dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen shawo kan matsalar amma ta ce tana neman haɗin kan jama'a ta hanyar ba su bayanai kamar yadda kwamishin kwamishinan 'yan sandan na jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya mun karin bayani ta wayar salula. Duk abin da za a yi sai mutane su information da suke da su su mu wanda zai taimaka mana shi muke kira. To ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce za ta yi duk mai yiwuwa domin kawar da wannan matsalar kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi karin bayani. Mutane suke wannan abu an lallaba su an lallaba su an bi su a hankali wasu jihohi ma har sun ba su tallafi saboda su je su yi sana'a amma ya zama na banza saboda haka yanzu gwamnati za ta mataki a matsayin na gwamnati sai abin da ya dace da ni da gwamnan sokoto da kabi da katsina da samfara da kaduna inda abin ya fi shafa za mu magana mu ga wani mataki za mu zauna mustapha nasiru batsare murya amurka daga mina a najeriya To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Lalo da ci gaban labaran duniya. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce ƙasar ta wuce shallin kololuwar yaɗuwar cutar coronavirus kuma adadin masu harbuwa da ita raguwa yake yi. A babban jawabin da ya yi na farko a jiya Alhamis tun bayan da ya warke daga cutar ta COVID-19. johnson ya ce a mako mai zuwa zai sanar da tsare-tsaren yadda kasar za ta tafiyar da harkokinta na yau da kullum da kuma yadda za a ciyar da tattalin arzikin kasar gaba ta dai cutar ta coronavirus ta halaka kusan mutum dubu kana wasu dubu sun kamu da ita a kasar ta birtaniya johnson ya kuma nuna kwarin gwiwar cewa za a samu nasara a kokarin da masana kimiyya a jami'ar oxford ke yi tare da haɗin gwiwar wani kamfanin haɗa magunguna a ƙasar da ake kira astrazeneca wajen neman makarin wannan cuta tuni dai da dama daga cikin kasashen yankin nahiyar turai suka fara maido da harkokin yau da kullum tare da yin takatsantsan yayin da wasu ke shirin aiwatar da hakan nan da wasu kwanaki masu zuwa a gefe guda kuma firayim ministan kasar michael mishustin ya sanar da cewa ya kamu da cutar ta coronavirus a jiya alhamis kuma tuni har an maye gurbinsa da mataimakinsa andrea belosov har sai zuwa lokacin da zai kammala zaman killacewar da aka mai yau juma'a ake bikin ranar ma'aikata a duk faɗin duniya bikin da ya samo asali tun a lokacin karni na biyu a zamanin daular romawa yayin da karnuka suka shuɗe bikin na ranar ma'aikata da ake kira medi kan ba da ma'ana daban-daban ga al'ummomin duniya a karni na sha takwas akan kalli bikin ne ta fuskoki biyu wato ta fuskan marabtar lokacin bazara da kuma ranar ma'aikata wadda masu ra'ayin kwaminisanci da na gurguzuwa amurka suka ɗabbaka domin tuna wani yajin ma'aikata da ya faru a shekarar 1886 a birnin chicago wanda ya jirkice koma tarzoma har ya kai ga asarar rayuka da dama a nahiyar turai dai duk da dishewar doki da jama'a kan nuna kan bikin da kuma annobar coronavirus akwai 'yan kware-kware bukukuwa da aka shirya za a yi a sassan nahiyar a nan amurka kuwa an soke bukukuwa da dama da wasanni da ake a titunan unguwanni da suka hada da kaɗe-kaɗe da raye-raye sanadiyar cutar coronavirus. saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu taɓo batun annobar coronavirus da ƙasashen duniya ke fama da ita. Rahotanni daga cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Najeriya da ake kira NCDC a takaice. Ta ce an samu ƙarin mutane 204 da suka kamu da cutar coronavirus a ƙasar. A wata hira da abokiyar aiki na Hadiza Kyari ta yi da Dr. Abdulsalam Nasiri. Tsohon shugaban cibiyar ta NCDC kuma ɗaya daga cikin manyan likitocin da suka jagoranci gwagwarmayar daƙile cutar Ebola a nahiyar Afirka. ya yi bayani a kan cutar da kuma abin da ake ciki game da binciken mace-macen jihar Kano. Ga tambayar da ta fara yi masa. To, dokta, kana daga cikin jerin manyan likitoci da suka jagoranci yaƙi da annobar Ebola a nahiyar Afirka. Idan aka kwatanta ta da wannan annobar ta COVID-19, me ya babbanta su ne? Eh, lalle lalle akwai bambanci tsakanin annobar Ebola da wannan annobar. Na farko ta hanyar yaduwa. ita ebola ba ta yaduwa ta iska kamar wannan annobar kuma ita ebola tana da wuraren da take bazuwa kasashen afirka a matsayinka na likita me kake tsammani ya janyo mace-macen mutane da yawa a kano shin ka yarda da gwamnati da ta ce mutuwar sanadiyar cututtuka ne kamar su sankarau ciwon siga zazzabin cizon sauro da dai ire-iren cututtuka haka din ne ko kuma dai sakamakon cutar covid-19 ne a halin da muke ciki yanzu ba za mu iya mu tabbatar da me ke jawo wa'annan mace-macen da ake ta eh, ganowa a kano ba sai mun yi bincike kuma a ƙarshen bincike mu za mu bayyana wa eh, gwamnati don su yarda da abin da ke jawo cutar eh, mace macen To kasan dai ana ganin cewa saboda rashin wuraren gudanar da gwaje-gwaje na gano coronavirus ba za a samu cikakken rahoton adadin waɗanda suka mutu sakamakon kwaya cutar ba ka yarda? na yarda lalle sai mun karo eh, mun karfafa masanatan da gwaje-gwaje wanda za su iya nuna mana yadda cutar ta bazo a ƙasar kano saboda haka yanzu haka Eh, lalle sai dai mu yi hakuri ba shakka rashin kwararrun masana'antar gwaje-gwaje ya jawo mana rashin gano yawar yaduwar wannan cutar a jihar kano amma halin da muke ciki yanzu ma na ta kokari mu karfafa wanda suke a ƙasa kuma mu karo wasu don su zo mu iya gwada mutane da yawa da mu gano suwa suka kamu da cutar gwamnatin jihar kano ta ce gwamnatin tarayya bata samar da kayan aiki ba ganin cewa wajen gwaji ɗaya ne a abuja kana ganin wannan shine dalilin hauhawar cutar rashin wajen gwaji ba zai zama dalilin hauhawar cutar ba amma yana iya ya jawo eh, rashin ganewa da abin illar da cutar ke wa kasar eh, kano ga dai san cewa kuma mutanenmu na gida sun saba da zumunci na yau da kullum kuma al'adunmu ma ya buƙaci yin hakan saboda haka tsarin yin nesa-nesa da juna wani bakon abu ne ga mutanenmu menene haɗarinsa eh, rashin eh, yin nesa-nesa da juna a halin da muke ciki babban hatsari ne domin yaɗuwar cutar baya faruwa sai ana kusa da juna ana irin zumuncin nan na da dole ne yanzu a ji shawarwari a kwatanta yadda za a fara yin nesa da juna Eh, na biyu akan wannan shine wannan shawarwarin da aka bayar matakan da aka ce a ɗauka domin a hana yaduwar wannan cutar a cikin jama'ar mu ba wannan karan aka fara ta ba tun zamanin abu ali ibn sina wanda ke shine uban eh, likitanci na zamani eh, aka kirkiro wa'annan kuma duk yadda ake yanzu duk suna cikin aikin musulunci to a ganin ka shin an fi ganin ƙarin mutuwar a cikin tsaffi ne ko kuma dai cikin matasa a yadda na ce eh, eh, halin da muke ciki yanzu ba za mu iya mu tabbatar eh, suwaye suka fi mutuwa ba sai mun yi wannan bincike amma duk dai hotunan da muka fara gani da alamun cewa wata manya-manyan mutane musu suka fi mutuwa to a matsayinka na wanda ya aiki da wannan hukumar ta ncdc a yanzu haka da ake ta ƙara samun yawaitar mace-mace a jihar kano wanda ba iya gano dalilin ba me kake ganin ya kamata mahukunta su yi abin da ya kamata a yi domin a gano dalilin yaɗuwar wannan cutar a ƙasar kano yadda take yanzu shine a ƙarfafa masana'antun za su gano dalilan yaɗuwar cutar da kuma a taimaka taimakawa jihar kano domin a ƙarfafa ayyukan rigakafi kuma neman magunguna yadda za a taimaki wanda suka kamu da cutar domin a rayuwarsu. To a gaida Hadiza Kyari da ta yi wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidajen rediyon Vision FM Najeriya da kuma sashen Hausa na muryar Amurka VOA. A shirin na yau za mu kawo muku tarihin masarautar lere da ke gabashin jihar Kaduna. taken algaitar masarautar leren zazzau ta jihar kaduna kenan da ke arewa maso gabacin jihar wadda take kunshe da gundumomi tara da wasu ƙauyuka da dama a ta yawancin mazauna masarautar manoma da makiyaya da kuma masunta ne lararai kalma ce ta fulatanci da take nufin mazauni na dindindin malam muhammad dabu titi wanda bafulatanin wunti ne daga ƙasar bauchi ya kafa wannan gari a shekarar dubu ɗaya da da ɗari takwas takwas. Ismaila Umar shine dan isan lere. A wanda suka jagoranci kafa wannan masarauta Fulanin Wunti suna karkashin shi sarkin lere na farko muhammad Dabu titi bawan allah ne wanda yake basaraki sun fito ne daga wani yanki na kasar mali wani lokacin tana daular songai sai sai to tunda an ce in daina yawo in yi sarauta to yanzu na daina yawo na yi sarauta yanzu to asalin eh, samun leren kenan tun bayan da aka kirkiri masarautar lere a ƙarƙashin lardin zazzau masarautar ta fara ne da matakin dagaci kafin daga bisani ta zama gunduma zuwa matakin sarki mai daraja ta biyu a lissafi lera tana da sarakuna goma sha tara banda sarki abubakar garba muhammad na biyu wanda ke kan karagar mulki a halin yanzu a matsayin sarki na ashirin ana yi wa garin take da liran zazzau ta yamma da bauchi wanda ke da wasu mahimman wuraren tarihi da ya bambanta garin da sauran garuruwan yankin ita mu na leran zazzau farkon ah, kafawanta ta kafu ne da yaki mutane ne wanda yake mayaka shahararru ne a shiga fagen fama da sauransu suna aji dawakai nagartattu ganannu wanda duk inda suka shiga a fagen yaƙi dole sai an saurara musu so uh, suna yaƙi kuma suna noma da kiwo shi kirarin da ake wa sarkin lere mai hana noman gasa saboda in noma ne suna noma yadda har ba za a iya cewa za a yi gasa da su ba akwai shi jika muhammadu da titi din ana ce mashi muhammadu da dan kaka wanda shi ne zo daga baya kafa ita garin lere na yanzu duk wata masarautar kasar hausa tana da wasu mahimman abubuwan tarihi da take tunkaho da su waɗanda suka bambanta ta da sauran yankunan da ke kewaye da ita ko waɗanne irin kayan tarihi ne masarautar lere ke takama da su babban abun da ke na tarihi wanda muke tare da shi har yanzu a lere tambura tambura nan da kake gani na lere ana wa sarki kirari da mai tambura goma sha biyu a cikin kasashen da aka ba tuta shi tuta shehu usmanu suna da tambura goma sha biyu wa'anda ba su samu tutan shehu usmanu ba kamar wanda aka suka samu basal states kamar irin su lera din duk ba wanda suke da tambura sha biyu sai lera tambura ana buga dama in za a je yaki ne ana buga tambura Ah, in kuma ana wani shagugulan sallah ana buga tambura idan eh, za a aure da ɗiyar sarki ana buga tambura in aka naɗa sarki ana buga tambura to a wani lokacin da wani lokutan ne kawai zaka ji ana buga tambari a lere in ba wani lokaci ba hali zaka ji an buga sai dai wani lokaci na muhimmi musamman ya kama shi ne sarki zai ba da umarni ya ce a buga tambura ana wani abu wanda yake na murna ko kuma na wani abu haka wanda ya taso baya ga tambura lere tana da ƙarin wasu abubuwan tarihi guda biyu da take tunƙaho da su wato dutsen fanwasa da kuma tafkin fantaki ita wannan fantaki din wani wuri ne wanda yake ruwa ya taru a ciki tana yamma da kogin lere kuma tana gabas da garin lere tsakanin kogi da kuma garin zaman mutanen lere a wajen ya sa suna amfani da wannan tafki din wajen kiwo da noma ana kama kifi a wajen wato ana yin su duk shekara aka yi wannan bikin kamun kifi a wani tafki din to kusan shekara arba'in da biyar da suka wuce aka daina saboda wani matsalan da ya faru a lokacin aka samu rasuwan wani bawan allah sanadiyan ya sa kifin a bakin yana kamawa yana sa a baki sai kifin ta shige ta shige masa bakogoro aka yi aka yi a cire aka kasa ya jawo sanadiyan ajalinsa sai aka daina yin wannan bikin kamun kifi din a lokacin da ake wannan ita wannan tafki tana da tarihi sosai kasancewa mutanen lera sun zo sun same ta ne a wani wurin lokacin da suka zo suna neman garin da su zona sun yawo kusan shekara uku bayan ningawa sun kai hari a tsohon garin lere da ke a yanzu gabas da garin samunaka suka taso daga nan suka kamo hanya suka tsallake kogin lera din suka zo suka sami wannan tafki ɗin a wurin sai sha'awa sosai da a wajen kasancewan wuri ne wanda yake zai amfani su sosai da zamansu a wajen sa suka zauna a wajen lokacin da suka yi kaura a da 1870 shi dutsen famawasa yana gabas da ita wani tafkin kuma gabas da kogin lere a tsakaninta da garin lere kamar kilomita uku da mutanen da suka yi amfani da dutsen wajen duba mahara saboda kariya da garin kuma suka yi fita lokacin da suka fita su je su yi kaman training na harbin kibiya da sauransu a wani dutsen lera dai ta yi fice a fannin noma da kiwo da kuma kamun kifi waɗanda dukkaninsu sun ta'allaka kacukan akan tafkin nan na fantaki kowane irin kalubale mutane yankin ke fama da shi a halin yanzu ga malam nasir umar sarkin dawakin lere to a gaskiya a cikin abubuwan da muke da su ba wanda ke fuskantar wani kalubale yanzu irin tafkin fantaki tafkin fantaki yana da dogon tarihi a lere kamar da kuka ji a baya kuma ya zo daga baya ya fuskanci matsaloli iri-iri da an dogara da shi kan maganan noma kiwo da kuma su wanda yana da matukan tarihi a sha'anin lere To yanzu wannan abu duk ya yi kasa ba ma wani abu da ake kusan amfani da shi a fantaki saboda yanayin yadda yake ta matsewa ruwan ba shi da tasiri irin da muna kokarin da inda gwamnati za ta kawo mana dauki wurin yadda za a gyara wurin a faɗaɗa shi a karfafa shi ya to yana ba mu cikakken abin da muke bukata na maganan kiwo da maganan noman rani da kuma maganan kuda za a gyara wurin don tarihi ya to mana wani wuri na yawan buɗe ido wanda gwamnati za ta iya samun ma kuɗaɗen shiga ta wannan hanya in Allah ya yarda don ba karamin muhimmin wuri bane mu a tarihin lere. To kowane mataki hukuma da lamarin ya shafa za ta ɗauka akan wannan kalubale? A yanzu da gaskiya gwamnatin ta samu wani consultant zai je duduba duk su dam dam dam da suke da matsaloli kuma a cikin kasafin kuɗi na dubu ashirin da ashirin mun sa kuɗi mai yawa wanda za mu duba wayannan dam wanda ya kamata a gyara za a gyara su in Allah ya da wannan dam din za a gyara shi. Injiniya Marcus Anga, daraktan albarkatun ruwa na jihar Kaduna. To madalla da wannan tambari na masarautar lere muka zo ƙarshen shirin. Wannan shiri dai haɗin gwiwa ne tsakanin sashen Hausa na murar Amurka da gidajen rediyon Vision FM a ƙarƙashin tsarinmu na ƙawance da juna. A madadin Sani Ahmad Lere wanda ya taimaka mana wajen gudanar da bincike. Sadusa Abubakar Zaki tare da taimakawar Abdulsalam Musa suka tace mana sautin. Sai kuma jagoran shirin Yakubu Lere. Muslim Muhammad Yusuf na gabatar da ke muku fatan alkhairi. To Madalla Vision FM Nigeria mun gode. Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Ismina na Firdausi Ishaq min tafizul Qur'an fi Islamic Academy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وآتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السماء السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور shakur wa qalilun min ibadiyash shakur to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya shugaban amurka donald trump ya ce ya ga rahoton wasu bayanan sirri da suka nuna cewa cutar covid-19 a wani ɗakin bincike aka kirkire ta a yankin wuhan na ƙasar china a lokacin da wani dan jarida ya tambaye shi a fadar white house a jiya alhamis rahotanni daga afirka na nuni da cewa jami'an lafiya a nahiyar sun yi nasarar shawo kan mahukunta wajen ganin sun ɗauki tsawaran matakan daƙile da cutar ta coronavirus kuma ana ganin hakan na da nasaba da yadda aka ga kasashen da ke kudu da hama da sahara suke da mafi karancin adadin masu ɗauke da cutar a duk faɗin duniya yau juma'a ake bikin ranar ma'aikata a duk faɗin duniya bikin da ya samo asali tun a lokacin ƙarni na biyu a zamanin daular romawa Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Sidi da ya haɗa shirin da kuma bada umarni, har ma da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke muku fatan alheri. Sai an jima. Bonjour, au micro Idrissa